الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه <clears throat> ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da saduwa a wannan majalisi na shida da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan gari namu na kano a cibiyar alfurkan allah ya tsare wannan gari daga dukkan sharri ya kara masa kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau shi daga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 441 wadda ta yi daidai da ranar 29 ga watan hudu shekara ta ashirin ta miladiya za mu tashi aya <clears throat> ta 26 a cikin tafsirin suratul hajj akwai tambayoyi? Eh, wadda a cikin na'am a cikin text ne ko eh. na'am to wannan ya ce da Allah a tambayan min malam akan wannan jinin da nake yi ka ce masa idan na kai kwana goma sha biyar ina yi ko da bai tsaya ba zan iya yin azumi na kuma na ci gaba da yin sallah jini iyakar tsawon muddarsa kwana goma sha biyar jinin al'ada da haka idan har ya ƙetare kwana goma sha biyar ya zama jinin rashin lafiya ya zama jinin istihaba sai mace ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi to amma wannan ga mai fara yin al'adar kenan wadda ba ta taɓa yin al'ada ba sai ya zo mata da farko to za ta tsaya tana ganin jinin in har ya ci gaba an har kai kwana goma sha biyar to ko bai tsaya ba sai ta yi wanka ta yi sallah ta yi azuminta kuma mijinta zai iya saduwa da ita amma wajen take tana da al'ada to ita ba za ta jira har sai ya kai kwana goma sha biyar ba idan jini bai yanke mata ba iya lokacin al'adarta to sai ta duba idan tana da tunyizi ma'ana za ta iya bambance jinin ta gane daga alamun kan cewa wannan ba jinin al'ada ba ne to sai kawai ta yi wanka ta fara sallah ta yi azuminta ba sai ta jira ya kai kwana goma sha biyar ba idan kuma ba ta da tamyizi to shi ne a matsabar imam malik ya zaben ya tafi akan ta yi istizhari wato ta ƙara kwana uku mutsawar ba zai wuce kwana goma sha biyar ba in ta ƙara kwana alal misali tana da al'ada ta kwana tara ne bai tsaya ba sai ta ƙara kwana uku sai ya zama to kwana goma sha biyu kenan to in har ya kwana goma sha biyu bai tsaya ba sai ta yi wanka sannan sai ya zama to sauran istihada ne amma idan alal misali al'ada ta kwana goma sha uku ce in ta ƙara kwana uku kaga zai zama to kwana goma sha shida kenan to ba zai wuce kwana goma sha biyar ba in ta ƙara kwana biyu za ta ƙara kawai in ya kai kwana goma sha biyar sai ta yi wanka sai kuma mijinta ya sadu da ita ta yi sallah ta yi azumi wadda bata wadda ah, wadda ta saba tana da al'ada idan jinin ya ƙetare al'adarta eh in kwana bakwai ne sai ta ƙara kwana uku sai zama to kwana goma eh ma'anar tamyizi shine yadda za ta tantance ta san yadda jinin haila yake ta san yadda ba jinin haila ba alal misali daga warinsa da yadda a ah, mace take ji in ya zo mata na ciwon ciki ciwon mara in ta ji daga dukkan alamu wannan ne to wannan al'ada ne in kuma ta ga ba haka yake ba ya zama to irin jinin ciwo ja ba mai duhu ba to wannan ya wannan shine tamyiz din bambancewa za ta iya bambance jinin haila daga jinin da ba na haila ba daga launinsa ko warinsa ko yanayin zubas yanayin fitarsa in za ta iya ganewa daga wannan wannan zai koma zuwa ga ita hukuncin ta ne ta zama to mu mayyiza to sai ta yi aiki da din ta shine ta san kwanakin sai ya ketare mata sai ya ketare mata amma idan ba ta da tamizi kuma ta san kwanakinta ya zarce mata kwanakinta to ta ƙara kwana uku matsawar ba zai wuce kwana goma sha biyar ba sai ta yi wanka sauran jinin kuma sai ya zama to jinin rashin lafiya to shi kenan ko kawace ce ɗaya tambayar shi kenan to alhamdulillah a ramar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين الطائفين والقائمين والركع السجود وعز في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العشيق نعم <clears throat> الله جل وعلا yace a cikin waɗannan ayoyi yace wa iz bawwa'na li ibrahima makanal bait yace ka tuna ka ambata ka tuna ya rasulullah yayin da muka nuna ma muka bayyana ma ibrahim makanal bait gurin ɗaki, wato ɗakin allah allah tushrik bi shai'a muka umarce shi da cewa kada ka yi tarayya da ni da komai wa tahir baiti kuma ka tsarkake na litta'ifina ga masu yin ɗawafi wal qa'imina da masu tsayuwa a cikin sallah war sujud da masu yin ruku'u da masu yin sujada wannan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna da wannan domin Allah ya bayyana almillar annabi Ibrahim da kuma yadda Allah ya tsayar masa da ayyukan hajji wanda su larabawa sun gaje shi suna yinsa ta hanyar su ta jahiliya kuma suna da awakan cewar haka annabi Ibrahim ya yi hajji saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya rusa wannan riyawa tasu ya ƙaryata su ya tabbatar da abin da yake shine millar annabi ibrahim wajen tauhidi da kuma ta Allah da bauta a cikin ibadar aikin hajji ya ingantar da ibadar aikin hajji yadda take kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ya aiwatar ya fas ya ƙara fassara wannan ayar ya mata fashin baki ya zamanto ya yi hajji da ya ce ku zo anni manasikakum daga wannan ne wannan sura ta samu sunanta suratul hajj saboda bayanin wannan ibada da Allah maɗaukakin sarki ya yi da ta mai ƙarfi da tauhidi kaɗai ta Allah a cikin bauta Allah ya fara da bayyana ni'imarsa da ya yi ya ce ka ambata yayin da muka gwada ma muka nuna ma Ibrahim gurin ɗakin Allah wato Allah ne ya nuna ma annabi Ibrahim inda zai gina ɗakin Allah domin ɗakin Allah ɗakin Ka'aba lokacin tsufa na an ɗauke shi saboda haka ba a san ma inda wajen ma da yake ba to har Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma annabi Ibrahim ya aka ya nuna masa alkur'ani bai faɗa ba haka zalika bai zo a cikin hadisai ba yanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa sai dai kamar yadda ya zo a cikin riwayoyin malaman tafsiri wanda waɗansu riwayoyi malaman tafsiri wanda zai yi sun ɗauka daga ahalul kitabi ne shine cewar kamar yanda wato kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka kawo kamar shehu abdullahi ya kawo a cikin tafsirinsa kifaya du'afa ya ce wato wata iska ce ta tuho a wato ta kada ta gaban annabi ibrahim ta kaɗa har sai da ta kwaye asasin ɗakin allah ɗin ya ga ga asasin foundation ɗin hmm. sannan shi ne Allah ya nuna masa domin ya gina ɗakin Allah to kuma kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin ibn abbas hadisi mai tsawo na zuwan annabi ibrahim makka da yadda ya gina ɗakin allah da taimakon ɗansa annabi isma'il wa yadda wa wa ibrahimul kawai da minal bai ka tuna yadda ibrahim yake ɗaukaka wato asasi na ɗaki wannan asasin na ɗaki yana da muhimmanci domin shi asasin na ɗaki wanda na an Allah ya gwada ma annabi Ibrahim shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafa duk kusurwar da take akan wannan asasi yake shafa ta wajen dawafi kusurwar da hajarul aswad take ciki akan asasin annabi Ibrahim ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ta in yana dawafi kusurwar ruknul yamani akan asasin annabi Ibrahim ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawafi yana shafawa ya kabbara amma sauran kusurwoyin guda biyu ba kan asasin annabi ibrahim ba ne annabi sallallahu alaihi shi ya faɗi wannan saboda lokacin da quraish za su gina sai a kudin da suka tara ya karanta gare su ba za su iya gina shi a gaba ɗaya ba saboda haka sai suka gina shi iya suka gina suka gina iyayen da kudin su zai kai sauran wajen kuma sai suka yi karamin gini shine ya zama to hijiri isma'il wannan ɗan ɗakin to saboda haka kusurwoyi na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa su dan su waɗannan kusurwoyin a waɗanda suke akan kwanar ba akan asasin annabi Ibrahim bane wanda suke wajen wanda suke a wanda suke daga yanda ɗakin yake ba kusurwa hudu ba ce sannan kuma hijirar Ismail to sauran kusuroyin guda biyu na arewa ba akan asasin suke ba shi yasa baya shafa su hmm? su ko ƙarshen hijirar Ismail ai ba kusurwa bace da kewaye ne sau saboda haka ba inda za zaka shafa da ba kusurwa bane to amma waɗannan wato wanda ya nuna mana muhimmancin asasin annabi Ibrahim da har gashi Allah maɗaukacin sarki shi ya nuna ma annabi Ibrahim annabi Ibrahim kamar yadda muka sani shi ne wanda Allah ya rike shi khalilullah wata Allahu Ibrahim khalila Allah ya ɗauki Ibrahim ba daɗinsa, Allah ya zaɓe shi ya fifita shi akan annabawa ya zaɓe shi da shi da annabi nuhu da cewar annabci a cikin zurriyarsu yake duk wani annabi in dai ba zurriyar annabi ibrahim bane to zurriyar annabi nuhu ne walakad arsalna ila walakad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab hakika mun aiko nuhu da ibrahim muka sanya a cikin zurriyarsu muka sanya annabci da littafin allah to annabi ibrahim kenan khalilur rahman wanda yake shine shugaban shine shugaban almilla ta tauhidi wanda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi to daga cikin matsayinsa shine wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana anan cewa Allah ya nuna masa inda zai gina ɗakin Allah wannan ɗakin mai alfarma wanda yake dalilinsa Allah maɗaukacin sarki ya tsara garin Makka ya tsare waɗanda suke cikinta dalilinsa Allah ya kwararo arziki da albarka a cikin Makka har Allah ya nada ƙasa zukatun mutane suna son wannan wajen ka duba yanzu waɗanda suke juyayi da bakin ciki akan rashin zuwa ɗakin Allah sun fi waɗanda suke zaune a wajen sun fi su yawa sun fi su juyayi sun fi su tashin hankali hmm. Hmm. to wannan duk yana daga cikin abin da Allah Maɗaukacin sarki ya sharrafta annabi Ibrahim da shi cewa ya gina wajen wannan bauta ya assasa wannan bauta to dama idan Allah yana son bawa da alkhairi sai ya assasa abin da zai zamanto masa kyakkyawan ambato har Allah ya nada ƙasa kuma kaga addu'ar Annabi Ibrahim kenan yace waja'alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutanen baya Allah ya amsa masa shi ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai roƙa ba ma Allah ya bashi yace wa rafa'ana laka zikra hmm. mun ka ambatonka kafin ma ya roƙa Allah ya bashi shi ma khalilullahi ne kamar yadda ya ce walakin sahibukum khalilur rahman to shi hullarsa Allah ya fifita shi ya sharafta shi fiye da hullar annabi Ibrahim inda abinda annabi Ibrahim ya yi kwaɗayi ya roƙe shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya roƙa Allah ya bashi to annabi Ibrahim kenan Allah ya ce muka nuna masa gurin ɗaki kuma muka ce kada kai shirka da kada kai tarayya da ni da komai a cikin wannan akwai raddi ga mushrikai yanda Allah bayan wannan bayan ginawar ɗakin ne bayan annabi Ibrahim ya gina ɗakin sai Allah ya ce masa to kada kai shirka da ni da komai kada kai shirka da ni da komai to shi yasa annabi Ibrahim ya zamanto shine mai addini ba totar addinin tauhidi babu shirka domin me domin kafin shi duniya ga baki daya a cikin shirka take bayan addini bayan annabi Nuhu ya wuce da qurun mutane suka koma bautar gumaka annabi Ibrahim shine ya taso shi kadai a cikin al'ummomi na kewaye da shi gaba kiɗe suna cikin bautar gumaka ya yi ilanin tauhidi babu wani wanda yake tare da shi in ban da matarsa sara sai kuma ɗan uwansa lot kamar yadda Allah ta'ala ce fa amana lahu sai annabi lot ya yi imani da shi shi yasa shi kadai ya zamanto al'umma saboda ko ina shirka ake sai shi kadai ya tsaye da tauhidi ya ce inna ibrahima kana ummatan qanita to da ya gina ɗakin Allah ya ce masa kada kai shirka da ni da komai wannan ya nuna abin da ake nufi tsayar da ibadar Allah keɓantatta gare shi kuma ka tsarkake ɗakina to tsarkake ɗakin Allah shine a tsarkake shi daga gumaka kuma a tsarkake shi daga dauɗa wadda suke ta zahiri gumaka su ne dauɗa ta baɗi to Allah ya umarce shi da ya tsarkake ɗakin Allah to a cikin wannan akwai raddi ga ƙurashi, yadda suka cika ɗakin Allah da gumaka wanda annabi ibrahim da ya gina ɗakin allah ya ce masa ya tsarkake shi daga gare su amma su ta ga wannan ya nuna sun barranta daga tafarkin daga addinin annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya rayar da addinin annabi ibrahim domin ran da aka yi fatahu makka ya shiga cikin ka'aba ya same ta ran da aka yi fatahu makka a shekara ta takwas bayan hijira cike take da gumaka har wajen ɗari uku da sittin. sun cika ta da su waɗansu na zane har aka nuna annabi zanen annabi ibrahim da annabi isma'il suna yin al'azlam kyauro na neman sa'a wanda al'adar jahiliya ce wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi inkarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma waɗannan mutane annabi ibrahim da annabi isma'il ba su yi wannan ba to sannan ya shiga ya rinka nuni da kwagirinsa ga kowane gunki yana cewa ja alhaqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa sai ya faɗi tun ya nuna kowane gunki ya nuna sai ya faɗi tun ya fashi Allah ya tsarkake ɗakin da wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ya gama rusa gumakan da suke cikin Ka'aba ya fito ya tsaya akan dandamalin kofar Ka'aba wadda tana da tudu kamar yadda kuke ganin ta yanzu ko a zamanin zama tana da tudu sallallahu alaihi wasallam da haka Quraysh suka yi ta da yayi haka dukkan gumaguman ƙuraishawa manya-manyan su an zo da su wanda suke gaba da shi sallallahu alaihi wasallam an bijire su a cikin farfajiyar ka'aba a matsayinsa na wanda ya samu nasara amma yana zuwa sai ya ilanin tauhidi ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara da wa hazama al-ahzaba wahda ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ya cika alkawarinsa ya <clears throat> an da ya taimaki bawansa ya rusa rundunonin kafirai ga baki ɗaya shi shi kadai sannan ya ce me kuke tsammanin zan yi muku suka ce dan uwa mai daraja dan mai daraja mm, sannan ya ce izhabu fa antum fa antum mutlaqa ku tafi na suke ku na yafe muku ba abinda nake gani sai kamar abinda dan uwana Yusuf ya ce la tasriba alaikum alyawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim babu wani laifi gare ku wannan rana Allah ya ji kan <coughs> wato Allah ya yafe muku bayan abubuwan da suke masa na cutarwa da sauransu ya yafe musu ga abinda tauhidi yake nunawa kenan tauhidi yana nuna wato kyawawan akhlaq to Allah ya umarci annabi Ibrahim ya tsarkake ɗakin Allah domin ga masu ɗawafi masu ɗawafi su ne masu bautar Allah na da kewaye Ka'aba ita ce ma'ana ma'anar ɗawafi wannan bauta ba a yin ta sai ga ɗakin Allah kaɗai ba wani masallaci da ake kewayawa da ibada da shi ko wani wuri ko wata bishiya ko wani kabari ko wani ɗaki da ake kewayawa domin ibada da shi in ba ɗakin in ba Ka'aba ba amma waɗanda suke yin mutumin tumin Ka'aba suna yin dawafi da shi domin nuna aikin hajji wannan ba ibada suke ba koyarwa ce sai eh, saboda haka kar a ce sun yi bid'a ko a ce a gashi malamai an ce ba a dawafi sai ga dakin Allah to mafi yin a mutumin tumin Ka'aba fa wannan drama ce kuma babu laifi malamai sun ba da halacci akan a yi wato a koyar ta hanyar aikace yadda mutane za su iya fahimta to amma ita ibadar dawafi ba a yin ta sai ga ɗakin Allah kaɗai an fara ambatanta don ita wannan ibada ba a ta ko aina sai a ka'aba da kuma kan cewar ka'aba tana da keɓanta da wannan ɗawafi kuma shi ne abin gabatarwa shi ya sa ga waɗanda suke ba 'yan makka ba yawan ɗawafi shi ya fi soyuwa a gare su bisa yawan sallah kuma shi ne tahiyatul masjid na ka'aba ga wanda ya je kowane masallaci tahiyatul masjid ɗin saraka a biyu amma ka'aba tahiyatul masjid dinsa wato gaisuwarsa shine a yi dawafi sai dai idan ka je lokaci a ƙure inda idan ka yi dawafin za a tada sallah baka samu ba to sai kai sallah ko kuma kai raka ta yi amma in dai za ka samu lokaci to in ka shiga masallacin ka'aba tahiyatul masjid sa shine dawafi da kuma masu tsayuwa to masu tsayuwa nan an ce masu tsayuwa domin sallah a ah, waɗansu malaman tafsiri kamar inda aka ruwaito kamar yadda Ibn ashur ya faɗa a cikin at-tahrir waɗansu sun ɗauki tsayuwar da tsayuwa da ake a makamin ibrahim domin addu'a alƙa'imi wato masu tsayuwa don sallah da kuma masu tsayuwa domin addu'a su ne masu tsayuwa a multazam domin da shi makamin ibrahim a ɗanfare yake da ɗakin allah a ɗanfare yake da ɗakin allah sai na umar ne ya dawo da shi inda yake yanzu saboda cincirundo da ake yi don a sami yalwa to saboda haka ne masu tsayuwa don sallah ko a makamin ibrahim ko kuma ko a ina a cikin ɗakin a cikin wato a cikin farfajiyar ka'aba ko kuma masu shiga cikin tafi sallah domin sallah a cikin ka'aba tana da alfarmar ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi kuma aisha ta tambaye shi cewa tana so ta yi sai ya ce mata ta yi a hijirin isma'il kamar ta yi a cikin ɗakin allah ne wanda ya nuna cewa sallah a cikin ka'aba tana da miza fiye da sallah a wajenta tun da shi aisha ta tambaya inda ba ta da niza zai ci mata ki sallah a ina. daga alƙa'imin kuma a wannan tafsirin ƙari akan wannan sune masu tsayuwa domin su yi addu'a sune wanda suke zuwa suke riƙe multazam tsakanin kofa da hajarul aswad kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya miƙe hannayensa ya sa kun sa a jikin ka'aba din ya shimfiɗa hannayensa a jikin bangon ka'aba ya addu'a kamar yadda ibn abbas ya rawaito a cikin sunan abi dawud multazam kenan to wannan qiyam din tsayuwar domin addu'a ita ma tana daga cikin abin da Allah ya ce annabi Ibrahim ya tsarkake Allah ɗakin Allah domin wannan don ba inda za wato kuma waɗannan wurare ne waɗanda suke masu sharufta masu girma wanda ake niƙaggari a je domin a yi wannan ibada eh indararo shi kam gaskiya babu wani nasi da ya zo akan falalarsa illa wato imamun nawawi a cikin manasik ɗinsa a littafinsa da yana aikin hajji ya ambaci wuraren da ake karɓa addu'a sai ya ambaci ƙarƙashin indararo to kuma wannan ya faɗa ne ba bisa nassi ba bisa ƙauna saboda tajribar waɗansu bayan Allah cewa sun roƙi Allah a wajen sun sami ijaba saboda haka sai suke gani yana da wajen da ake ƙaunar samun ijaba to bisa wannan magana ce da mala'ib da imamu nawawi ya kawo shi sa mutane suke lizimtar indararo da yake kuma kasan shi imamu nawawi Allah ya sa masa karbuwa a wannan al'umma abubuwansa wato suna samun karbuwa da shuhura kamar yadda littafin sa arba'unan nawawiya da mana da salihin da afkar ɗinsa suke to haka yake shi Allah ya sanya masa kagoli to shi yasa amma babu wani nafsi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tsaya karkashin indararo yayi addu'a a ruka masu yawan ruku'u wato masu ruku'u jam'i ne na rake wasu sujud jam'i ne na sajid wato ga waɗannan ka tsarkake su ga waɗannan masu bauta sai aka fassara ita sallah da waɗannan rukunai nata wanda suke su ne tsayuwa a cikin sallah da ruku'u da sujada domin a nuna kan cewar kowanne daga cikin wannan a yana hukunta wannan ibada ta yin sallah a cikin wannan ibadar akwai wadda yake za ka iya yin ta ba tare da a cikin sallah ba ita ce sujada za ka iya sujada saboda karatun alkur'ani za ka iya sujada saboda godiya za ka iya sujada saboda ganin aya amma ruku'u ba za ka iya yinsa ba sai a cikin sallah to wannan bayyana irin ibadun da ake kenan a nan wajen to kuma a cikin wannan kun ga akwai raddi ga mushrikai yanda su ba sa yin wannan ibadar illa dawafi kuma dawafin da suke dawafi ne na kazanta da ina za a yi dawafi ana yin dawafi sirara sannan kuma ana dawafi ba a kaɗaita sunan Allah sai dai a rinka gwama shi da sunan wani Allah wa azzin fin nasi bil hajj kuma muka ce masa wato bayan ya gina ɗakin Allah ka yi kuwa ka kira mutane da yin hajji da kiran su wato ga kan sai hajji wato ka umarce su da shi Allah ya umarci Annabi Ibrahim ya kira mutane kan yin wannan ibada ta hajji to da yayi da wannan umarni ya sauka gare shi alaihi salatu wassalam sai ya tashi ya hau kan dutsen safa a wata riwayar aka ce ya hau kan jabal abi qubais wata riwayar aka ce wato ya tsaya a nan wato a nan makamin ibrahim waɗannan duk riwayoyi ne waɗanda suka zo daga wato daga waɗansu daga wato kamar yadda ibn kathir ya ce ya tattara su da tafsirin ibn abbas da mujahid da ikrima da sa'id ibn jubair ya tsaya ya hau kan hijir isma'il waɗansu kuma suka ce ya hau kan jabal abi qubais kamar yadda shi abdullahi ya faɗa haka ma ibn daga cikin abin da aka rawaito daga ibn daga ibn abbas jabal abi qubais shine wannan dutsen wanda a gidajen nan na sarki suke kai wanda suke gabas da ka'aba shine jabal abi qubais ya hau kan dutsen yayi kira Ya ce ya ayyuhan nas inna allaha qad ittakhadha baitan wa amarakum an tahujju ilayhi Allah ya gina daki Allah ya riki daki wato Allah ya samu ɗakinsa. kuma ya umarce ku ku yi hajji zuwa gare shi hajji shine ku nufe shi domin ibada sai da ya ce ma Allah ya ce ya Allah ya zan yi kira ga mutane su ji sai ce kai kiran mu ne za mu isar maka shi sa idan Allah ya ce ka yi abu ka yi ko ka gane hikimar ko ka gane hikimar ba mm, haka umarnin ta'abbudi yake ta annabi Ibrahim da ya wannan kiran Ibn Abbas ya ce sai duk wanda Allah ya sa duk wanda ya amsa masa a cikin mahaifar iyaye mata da kuma a cikin tsatsan mahaifa maza to sai sun zo sun yi hajji sun amsa kiransa sai yasa za ga mutanen mu suna cewa hajji kira ne hajji kira ne eh, eh. <laughs> kamar wani bawan Allah da wani kanina yake bani labari wai wata shekara nan da za a tafi aikin hajji har sun shiga cikin jirgi sai ya sauko wai shi zai yi sallar la'asar akan akan tamak wai ba a kira shi ba ya gama sallar ya zo abokinsa ya zo ya ce masa wane ya ake ka fita kai sallah ce na fita ne sallah ne ya ce to dama abin kira ne Allah bai kira ka ba ga jakarka nan sai ya jefa masa jakarka hajjin da bai samu yayi ba kenan ya ce dama abin kira ne to Allah ya umarci kiran annabi Ibrahim da ya yi kiran annabawa kira ne na mu'jiza to da wannan kiran da annabi Ibrahim ya yi Allah ya tabbatar da hajji shi ne ake ta tun daga zamaninsa ake yin wannan ibada don haka duk wanda ya tabbata a cikin ilimin Allah cewa zai yi aikin hajji sai ya amsa masa tun yana cikin tsatsan mahaifansa ya tuka rijalan idan ka kira su kan su wannan ibada za su zo maka rijalan waɗansu su a ƙafa suna taka sayyada wa ala kulli damirin waɗansu su kuma akan dukkan ɗanfararren raƙumi ko doki wato doki wanda yake an sanya shi ba shi da ba ɗan ba mai kiba ba mm, ɗanfararre mai shayayyen ciki mai ɗamammen ciki domin shi ciki domin shine wanda yake mai jimiri mai gudu to za su zo maka a kan dukkan ɗanfararren abin hawa ya tina min kulli fajjin amiq su waɗannan dabbobi wa ababen hawa ɗanfararru suna zuwa maka daga dukkan hanya manisanciya wato daga nisan duniya za su taho haka kuma ake haka kuma ake har yanzu za ka samu wanda suke hajji akan kiki su taho tun daga turkiya ko tun daga ƙasar rasha akan keke sai aikin hajji to waɗansu a nan ake maganar matsalar cewa shin hajji akan sayyada ya fi salala ko ku hajji akan abin hawa to waɗansu ka ce hajji a kafa ya fi saboda shi Allah ya fara ambato ya ce ya tuka rigalan za su zo maka a kafa har Ibn abbas aka ruwaito yana cewa ban yi nadama akan wani abu ba wanda na so a ce nayi illa anni wato ba abin da yake bani ba abin da yake bata min irin cewar na so ne hajji a kafa ban samu na yi hajji da ta ba sai dai akan abun hawa hmm? ya ce saboda shi Allah ya fara ambato saboda haka abinda Allah ya fara ambato wato kinan ya fi falala amma malik kamar yadda ya zo a cikin motsa ya ce mutum ya hajji a kan abun hawa shi ya fi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam kan taguwarsa ya yi aikin hajji saboda a ya falala kuma kamar yadda ya ce da ya zo wata hanya a tsakankanin duwatsu ya ce ayyu taniyatin habi suka ce habi taniyatu harshe aka gaya masa sunanta ya ce ka an bi musa kamar ina ganin annabi musa yana wucewa ta wannan saniyar a kanta a kan raƙumi wanda ragamarsa ta kaba ce ta kabar biyu. yana ɗaukaka murya yana ɗaukaka murya da labbaik Allahumma labbaik eh, ya sake wucewa ta wata saniyar ya tambaya aka gaya masa yace ka anni bi Yunus marran bi wannan wadi ne marran bi wadi qasidan albayt kamar ina ganin annabi Yunus yana wucewa ta wannan kwarin yana nufar ɗakin Allah hmm. duk waɗannan annabawa ne duk sun amsa kiran da annabi ibrahim ya yi wa azin fin nasu bil hajji kaga wanda ya nuna kan cewa mu muka fi cancantar mu muka fi cancanta da annabi musa bisa yahudawa shi ya yi hajji mu kuma mun yi hajji yahudawa suna hajji ba sa yi <laughs> ba su da rabo eh. to saboda haka sai eh, to kaga duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma akan taguwa suka wuce to kaga sun yi hajji akan abun hawa saboda haka kuma gashi shi kansa sallallahu alaihi wasallam dan haka imam malik ce mutum ya hajji akan abun hawa shi yafi shi falala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka'ida yace ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki ladanki ya Aisha a gwargwadon wahalarki ne da kuɗin da kika batar wajen ibada to haka idan mutum zai hajji akan abun hawa ai abincin dabbar ma kadai ya ishi ƙarin kuɗin da zai ɓatar akan wannan ibada saboda haka gwargwadon abin da kika sha wahala kika kashe shine gwargwadon ladanki a cikin aikin hajji Allah ya ce ah, liyashhadu manafi'a alahu. za su zo maka ah, wato ta kowace hanya mai nisa alfaj wato shine asalin faj hanya tsakanin dutse to amma saboda ita makka hanyoyinta tsakankanin duwatsu suke shi yasa aka aka kira ta alfaj amma wato ita faj duk wata hanya ma ana ce mata faj waje uh, waja'alna fil ardi rawasi an waje bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun muka sanya hanyoyi su zamanto tafarkai a cikin kasa saboda haka za su zo maka daga kowace hanya shi shine wanda suke zuwa daga nesa saboda amsawar addu'a annabi ibrahim faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi za su zo li yashhadu manafi'a domin su halarci amfanunuwa a gare su wato abubuwan amfani a gare su abubuwan amfanin nan fi duniya a duniya kamar kasuwanci da zafi da sanayyar juna da zafi da kulla alaka da zafi da zumunci da za su kulla wataƙila ma da auratayya duk da ba a aure bayan an shiga cikin ihrami amma wataƙila wannan zama wannan zaman sai ga an samu sanayyar juna da wataƙila tun a can bayan an gama aikin hajji sai ka ji kawai an ɗaura aure da ya shaɗu manafi alahu wataƙila ma ba su taɓa ganin juna ba daga wannan daga gabas wannan daga arewa amma Allah ya haɗa su to kuma ita haɗuwar wannan da abin da ya zamanto cewar bautar Allah da wato aikin Allah shi ne ya haɗa ku to wannan haɗuwa ce mai albarka dukkan haɗuwar da aka yi a cikin bautar Allah haɗuwa ce mai albarka to shi yasa Allah ya ce li yashhadu manafi alahu akwai amfani a gare su amfanin duniya kenan wanda yake kuma Allah ne kaɗai ya san iyakarsu banda irin wannan tijarar da ake yi da kulla alaƙoƙi da ake yi da inganta ma siyasa da za a yi shugabanni a ciki kuma wannan ya ɗaya daga cikin ƙoƙarin da ƙasar saudiya suka yi su gayyaci man shugabannin ƙasashe kan su je su yi hajji kuma in sun je su samu su zauna tare da mahukunta ƙasar wanda zaman nasu zai iya daɗa ƙara ba da damar kulla ingancin alaƙa ta diplomasiya to duk wannan liyashadu manasi alahumma a lahira kuwa da gafara da ladaddaki masu girma domin babu wata ibada bayan musulunci da hijira da yake kankare zunubai ga baki ɗayansu ka ba'ir ɗinsu da saga'ir ɗinsu in ba hajjil mabrur ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hajja falam yarfud wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kama yawmi waladatu ummu wanda ya haji bai rafafu ba kwarkwasa bai fasikanci ba zai koma daga su kamar da mahaifiyarsa ta haife shi to ibadar hajji kenan wa annal hajja yahdumu ma kana qablahu da kuma hajji kamar yadda zuwa hadisin amr bin al-as hajji yana rusa abin da yake gabanin sa na zunubai shi ibn abdul bar yace wannan zahiri ne kan cewa hajji yana yafi hatta ka ba iru zunub hatta ka ba iru zunub to haga shine manafi'a din sannan kuma ga kauda talauci da hajji yake kawar da talauci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al faqra wadh dhunub kama yanfi kama tanfi an-nar wasakh al hadid hadid wato ku rinka tsakanin hajji da umra domin hajji da umra suna wato kore fatara da kuma zunubai kamar yadda wato wuta take kore daudar karfi hajji yana maganin fatara yana kawar da fatara saboda inda ka je hajji za ka yi rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana wajen dawaki kuma ita kanta addu'ar rabbana atina fi duniya hasana kamar su a cikin suratul baqara ai a munasabar a cikin ayyukan hajji ne aka ambace ta ko fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid duniya wa lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqul bayan annan aka ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat a cikin ayyukan hajji ne to kaga sirrin da ke cikin cewar hajji da umra

masha Allah a ramma alhamdulillah mumini hmm. in dai mutum ya in dai to in mutum ya gaskata abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam karka ka ce za ka gwada Allah hmm. eh karka ce za ka gwada kai da yaqini sai ka gani ka samu to shine manafi alahum hmm. wa yafkuru Allah kuma sa ambaci sunan Allah ambatan sunan Allah da suke yi domin su ambaci sunan Allah shine ambatan sunan Allah a wajen ibadar aikin hajji tun yake kamar yadda Aisha ta ce an tsayar da jifa da tsawafi da ɗakin Allah da sa'ayi tsakanin safa da marwa domin tsaye da ambaton Allah ne wa yadhkuru smallahi sa ambaci sunan Allah ka gani tauhidi babu zancen gumaka babu zancen ambaci sunan wani gunki ba wai kawai ambaton sunan Allah lokacin yanka ba mm, na lankan hadiya duk da yake na daga ciki a su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin ranaku sanannu al'ayyamul ma'alumat malamai sun yi saɓani a kansu abinda yake mafi rinjaye a mafi rinjaye wajen wasu malamai kuma a nima a kan wannan abinda ne na bi shi kenan da aka daga ibn abbas cewa al'ayyamul ma'alumat su ne kwana goma na zulhijja kwana goma na zulhijja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu waɗansu ranaku a cikin ranakun duniya wanda aikin aiki na gari ya fi falala ya fi lada a wajen Allah irin a kwana goma farko na a sahabbai suka ce hatta jihadi fi sabilillah ya ce hatta jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da ya fitar da dukiyarsa da kansa bai dawo da komai ba wato ya mutuwa shahada to waɗannan ranaku kun ga a cikin su ranar arafa take a cikin su ranar babbar sallah take yawon hajjil akbar ita ku ranar babbar sallah yawan nahar annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ayyamid duniya ala al-itlaq yawmun nahar ranar da tafi kowace falala ba tare da wani kaidi ba a cikin ranakun duniya ranar babbar sallah to a cikin ayyamul ma'lumat take domin wannan ranar a ranar ake jifa a ranar ake yanka a ranar ake aski a ranar ake dawaful ifada shi yasa ake ce mata yawmul hajjil akbar to su ambaci sunan Allah a cikin waɗannan ranaku sanannu shine zikirin da ake yi da ayyukan ibadar da ake yi a cikin waɗannan ranaku wanda ya haɗu yin aiki ibadar aikin hajji wanda ya haɗa fita mina da yin salloli a mina da zuwa arafa da tsayuwa arafa da dawowa muzdalifa da kuma abin da za a yi ranar babbar sallah su ambaci sunan Allah a ranaku sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am akan abin da Allah ya azurta su da shi na daga wato dabbobin gida su ne samaniyata a zuwa jinsin nan takwas da raƙumi ko taguwa da saniya ko sa da rago ko tinkiya da ɗan taure ko akuya su ne samaniyata a zuwa cikin kowanne da su ne ake yankawa a wajen hadiya ake yankawa a wajen layya wato shi ne su ambaci sunan Allah yayin da za su yanka wannan naman layyan a cikin waɗannan kwanaki to Allah ya ce fakulu min ha ku ci daga wannan naman nama wa at'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da wanda yake matalauci wanda alamar tsanani ta bayyana a gare shi alba'is shine wanda albu'us karancin abin hannu rashin dukiya da wahala ta bayyana a gare shi to dan sun ce duk ɗaya ne fakiri ake nufi mai fatara kuma ibn abbas ya bambance da biyun wanda yake shine aula tun da duk abin da alkur'ani ya kawo sai ka samu ƙarin ma'ana a cikinsa ya ce alba'is shi ne wanda talauci a bayyane yake a tufafinsa da a fuskarsa alfaƙir kuwa shi ne wanda yake ba shi da shi yana cikin talauci amma talaucinsa baya bayyana a tufarsa kuma wadata tana bayyana a fuskarsa in ka gan shi kuma a fuskarsa za a gan shi mawadaci ko da irin wasa din nan ko da irin irin dabaran nan wanda za ka gane mabukaci ne ba za ka ga wannan ba sai dai ka ga wadata tare da shi to shine shine ake nufi da alfaqir to su ma a ciyar da su daga wannan naman layya a cikin wannan akwai halacci na mutum ya ci daga cikin naman layya kuma kan cewa wannan yana daga cikin hikimar da Allah ya ce ai aikin hajji dan aka ji domin waɗannan kwanakin da za a farawa da ranar sallah su waɗannan ranakun da kuma waɗanda za su zo bayansu su ne al'ayyamul ma'adudat su kuma su ne sha ɗaya sha biyu sha uku saboda haka ayyamul ma'alumat su ne a kwana goma ayyamul ma'adudat afwan su ne ranar sallah da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ranakun da ake ranakun yanka su ne ma'adudat kwana hudu saboda haka kun ga ranar sallah tana cikin ma'alumat tana cikin ma'adudat hmm? kwana eh, kwana hudu ne ma'adudat ma'adudat kwana hudu ma'alumat kwana goma to ita ranar sallah ma'aluma ce ma'adud su kuma kwanaki kwanan sha ɗaya sha biyu sha uku ma'adudat ne ba ma'alumat ba ɗaya zuwa tara ma'alumat ne ba ma'adudat ba dukkaninsu ranaku ne da ake ambaton Allah to sai dai ambaton Allah da ake alama ala bahimatil anam akan akan dabbobi da aka yanka na hadaya to su waɗannan su ne wanda ake yi ranar sallah zikirin da ake ranar sallah da kuma sauran kwanakin mina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrin lillah kwanakin mina su ne sha ɗaya sha biyu sha kwanakin ci da sha ne da ambaton Allah shi yasa makruhi ne mutum ya azumi ba a yi ruksa wani ya azumi ba a waɗannan ranaku sai wanda bai samu hadaya ta tamattu'i ko ta kirani ba ya zamanto zai yana so zai yi hajji kwana uku zai yi azumi kwana uku a cikin kwanakin hajji da bakwai in ya koma gida bai samu ya yi ba kafin fita arafa to an masa ruksa ya yi azumi a waɗannan kwanaki amma in ban da su ba a azumi a kwanakin mina sai dai a ci naman layya a sha ruwan zamzam hmm, a ta ambaton Allah a ta Bari. ana kuma sallah a mina to kun gani da a lokacin jahiliya waɗannan kwanakin kwanakin cika baki ne da alfahari da iyaye mu ne yan kaza mu ne yan kaza mu ne yan kaza in mu ne yan kaza sai Allah ya musanya wannan da cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin alama razaqahum kuma yace wadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum wadhkuru aw ashadda dhikra ku ambaci Allah kamar inda kuke ke ambatan iyayenku ko sama da haka shine abin da suke a lokacin jahiliya Eh, to wannan zikiri a wannan to Allah ya ce a ci daga cikin wannan nama ana cin naman layya da naman hadiya wannan bai nuna wajibi ba duk da ya zo da sigar umarni ne amma umarni ne ya zo domin ya kawar da al'adar jahiliya domin al'adar jahiliya idan mutum ya yanka abu ya yanka hadaya ba zai ci ba sun haramta masa to shi kuma Allah yana kishin a haramta abin da ya halatta to shi yasa sai ya saukar da umarni ku ci to da haka mustahabbi ne mutum ya ci daga cikin hadiyarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yanka hadiyarsa 63 ya yanka ya soke da hannunsa a bisa adadin shekarun da ya a duniya sallallahu alaihi wasallam raƙuma 63 dama raquma 100 sai na ali ya zo da su daga yaman wanda su ya kaddamar hadiya baya ma Allah rowa hmm? baya ma Allah rowa sallallahu alaihi wasallam ya da hannunsa ya sittin uku ya yanka su sannan ya ba mu na ali ya cike sauran ɗari ɗin to daga cikinsu kowanne sai ya ce a ciro daga cikin kayan cikin mm. daga cikin kowanne aka ɗauko aka ɗauko aka ɓararraka masa ya ci daga naman ya tsotsi roman mm. sannan bayan yayi sannan bayan yayi aski sannan bayan yayi aski kenan don bayan ya soke sai ya aski sannan sai a sannan sai ya sha daga roman ya yi wanka sannan ya je ya tawafi sai da ya ci tukuna daga wannan sannan ya je ya tawafi shi sa ake so mutum ci daga cikin hadiyarsa hadiyar da ba naman da ba a ci kawai shine jinsi guda hudu na farko wanda mutum ya yi bakance ga miskinai ya ce naman da ya ce wannan dabbar zai yanka ta ne bakance ce ya yi ya Allah ma kansa domin Allah cewa zai ba ma miskinan harami wannan dabbar na biyu wanda yake jaza usaid ya yi farauta ya zamanto ranko yana kansa to abin da ya yanka a matsayin ranko na farautar da ya na kashe wata dabbar da zai ba zai ci daga ciki ba kamar yadda ba zai ci daga nazarul masakin din ba sai kuma fidiyatul ya idan ya idan ya saba ka'idar ihrami kamar yayi aski kamar ya yanke farce eh yana cikin ihrami kafin ta tahalluli hmm. kamar yayi a ya sanya sanyi ya dame shi da daddare ya ga ba zai iya zama kansa bai rufe ba sai kawai lullube kansa da barko hmm. ko kuma ya sa kamfai ya ce shi gaskiya ba zai iya zama daga shi sai zanin nan ba bai saba daura zani ba ya ce shi zai kiyaye al'audarsa sai ya sa sai kamfai ya sa fat to shi ma nan sai ya yi fidiya fidiya din kuma shine ko ya yanka ko ya ci da miskinai shida ko ya yi azumi uku to in ya yi yanka din wannan nabba da ya yanka ba zai ci ba sai kuma hadiyar ta matu'i wadda ta mutu kafin ta kai maka idan mutum ya koro hadaya ba hadayar kirani ko ta matu'i ba a hadayar mustahabbi wadda zai yi ta hadiya ce ta mustahabbi ba ta dole ba idan ya koro ta sai a hanya ta mutu to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin najiya ya ce to sai mutum ya cire ratayar ya tsoma a cikin jinin ya bar ma mutane su ci shi ba zai ci komai ba sai ya kyale wa mutane talakawa su domin dama ya yi ta talakawa ce kuma hadiyar ta irin wannan ba a cewa ya bayar da rankwanta inda ta tamattu ice ko ta kirani ta mutu a hanya in ya zo maka dosil dole sai ya nemi wata yaki su ne kawai jinsi guda hudu da ba a yi na hadaya sai su tafi eh babu laifi amma dai an fi so a ci tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci musamman kada mutum ya dauka kan cewar kamar kyama yake yi na ba zai ci ba bari mu karasa thumma liyaqdu tafatahum sannan su cika wato aikin su na hajjin su na kawar da daudar jikin su shine su cika aikin su na tahalluli shine aski da za su yi da yanka farce wato su kawar da daudar jikinsu tun da da suna cikin ihrami jikinsu da dauɗa ba su yi wani abu na kawar da dauɗa ba to idan kuwa in suka yi hadaya to mataki na biyu da za su yi shine sai su yi tahallul asgar to wannan yana daga cikin hujjar da yake nuna kan cewa aski shi ma nusuki ne daga cikin ayyukan aikin hajji ba fita daga cikin aikin hajji ba ne shi yasa idan mutum ya manta bai yi aski ba har ya sanya kayansa ko har ya koma gida bayan ya yi askin to kuma sai ya yi fidiya saboda ya bar ko da ya bar maka nan zai yi askin sannan duk wani abu wanda ya yi na saba ihrami sai ya yi fidiya a kansa wal yufu nuzurahum sannan su cika alƙawarurruka bakance bakancen su shine abin da suka yi bakance da shi na ayyukan nagarta a cikin aikin hajjin su domin neman kusancin Allah domin wannan ana yawan yin sa yayin da mutum zai zo saboda gani ake wannan waje ne mai albarka sai mutum ya ce shi kuwa ya luzumta ma kansa cewa sai ya yi aiki kaza to mutum ya yi wani ya nuna kan cewa hatta a cikin shari'ar annabi ibrahim akwai cika bakance shi yasa tun a wata ran sai na umar ya ce ya rasulala na yi ma Allah bakance cewa zan yi itikafi na dare ɗaya a cikin wannan masallaci na ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka cika ka shi a jahiliya yi to kasancewar tun a jahiliya ana yi ya nuna da kuma gashi an sa ya zo a nan ya nuna yana daga cikin ayyukan millati ibrahim wal tsawafu bil baitil atiq sannan kuma su yi dawafi ga daki wanda yake al atiq al atiq wato kyakkyawa shine al ata ataqatul waje saboda kyansa kyansa ka'aba da kyau take ka'aba da kyau take ka kalle ta wato shi yasa akwai hadisi da yake bai inganta ba imamun nawawi yana kawo shi cewa rahamar Allah da take sauka a ka'aba Allah ya kasa ta guda 60 guda 100 ce take guda 100 ce take sauka guda 60 ga masu dawafi guda 30 ga masu sallah guda 10 ga masu kallon ka'aba <laughs> kallanta kawai kallanta lada za a baka to saboda baitul atiq kyakkyawa shi yasa aka ce ma sayyidina abubakar atiq hmm. li ataqata waji li ataqati wajhihi da kyan fuskar sa wata ma'ana ta kuma al'atik shine da daddi don shine farkon ɗakin Allah inna awwala baitin wuri alinna shi yasa aka kira shi albaitul atik da daddan gida kuma wata ma'ana ta uku al'atik shine wanda yake al-mu'taq min al-jababira wanda Allah ya yanta shi daga jabberawa su su wato eh, su samu sulda a kansa su tasalludi a kansa ah, sayyidina Abubakar shi ma da wannan ma'ana ta cewa yantacce aka kamar yadda Allah ya yanta ɗakin Allah shi ma aka kira shi intacci domin ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a yake sayyidina Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ce ma Abubakar a anta atiqullahi minan nar kai intaccen Allah ne daga wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shi yasa shi yasa ake ce masa atiq shi yasa ai kaga mu anan duk mai suna Abubakar ake ce masa atiku ake masa lakabi da atiku ko a ce saddiku Eh, duk dakabi ne na sayyidina abubakar to wannan tawafi bil baitil shi shine tawaful ifada wal tawafu bil baitil shi shine tawaful ifada to sai mu tsaya anan wajen dama tawaful ifada daga nan ake gama aikin hajji duk da yake za mu ci gaba insha da sauran ayyukan hajji a cikin karatunmu na gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك ببركة القرآن أن تكشف عنا هذا الوباء اللهم اكشف عنا وعن العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين اللهم اكشفه عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر ونجنا من الغم إنك تنجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين